بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yau asabar biyu ga watan jimadar ula a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da ashirin da hudu ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a yau za mu tashi a babi na goma sha bakwai أين أتكيوانا لتابي من البركة أخضري أين دمالا يتشي فصلون شيني درس مكما نغم شايفيكو يتشي فصلون يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل له التفريط فيها ومن صلى كل يوم خمسة عشر ومن صلى كل يوم خمسة أيام وليس بمفرد ويقضيها على نحو ما فاتته إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر وترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر mana ya ce faslun idan ya ce faslun yana nufin rabewa raba magana da ta gabata da wata za a yi yanzu magana ta gabata ita ce magana a akan abin da ya shafi sallar mara lafiya ya zai yi sallah ya lissafa mana mara lafiya yana da yanayi guda bakwai da zai yi sallah hudun farko wajibi ne ya bi su a jini uku mustahabi ne a cikin su in hada bakwai kenan na farko dai wajibi ne yi a tsaye ba tare da ya jingina ba ɗaya kenan in ya faskara sai ya yi a tsaye a jingine in ya faskara sai ya yi a zaune ba tare da ya jingina ba uku kenan in ya faskara sai ya yi a zaune a jingine waɗannan abubuwa haka ake so ya biyo su ɗaya bayan ɗaya kuma bayani ya gabata akan abin da ya shafi sallar mara lafiya malam yace faslun rabewa rabe wacce magana da wacce zamu shiga yanzu yace yajibu qada'u ma fi zimma ya zama wajibi a biya abin da ke kan mutum min salawati na salloli ma'ana wajibi ne mutum ya biya sallolin da suke a kan shi da yake lokacinsu ya riga ya huce tunda mun yi bayani a baya fasulun fil auqat fasulun fi awqat sala inda ya yana mana lokutan sallah kowace sallah da lokacin ta kowace sallah da lokacin ta muka zo babu shurutu sala har ya kawo mana cewar bai halatta mutum ya jinkirtar da sallah ba daga barin lokacin ta wanda ya aikata haka ya aikata zunubi mai girman gaske muna duk wannan da kyau malamai sun yi maganganu da yawa kan hukuncin mutumin da ya bar sallah ta wuce wanda ya bar sallah da gangan abin da ake nufi da gangan ka gaba mantuwa ba kenan abin da ake nufi da gangan ka gaba bacci ba kenan mun gano wannan abin da ake nufi da gangan ba wai wani uzuri ne shar'antacce ku lura muka ce uzuri shar'antacce uzuri shar'antacce shari'a ta lissafa waɗannan uzurin ba su ba haka kawai wadan hada-hada kasuwanci wadan hada-hada wani abu ya bari lokacin sallah ya wuce fit ya fita da yawa daga cikin malamai suka ce wanda ke wannan ya zama arni domin babu inda har zai kai mutumin da yake tsirara aka ce ya yi sallah tsirara din don kada lokacin sallah ya wuce mutumin da yake da najasa aka ce in har ba zai samu lokaci ba lokaci ba zai mai yalwa ba lokaci zai fita kenan ya yi sallar da najasa to amma sai ga mutum haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa ya bar lokacin sallah ya fita malamai da yawa sun ce wannan ya zama harbi Don me dan Allah ta'ala yana cewa fa in tabu wa aqamu salata wa ta zakata fa khallu sabila in suka tuba abin nan kenan shar'i na daya wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa atau zakata suka bayar da zakka fa khallu sabilan ku kyale su sun sun zama yan ku. aya gaba fa ikhwanukum fi din sun zama yan a addini kenan suka tuba ba su sallah ba ba su suka sharadi ba sahabbai suna cewa ba su san wani abun da yake barin shi kafirci bane irin sallah maganganu akan haka maganganu ne masu haɗin gaske na mutumin da ya bar sallah lokacin ta ya fita ya kafirta sallah ba karamin al'amari ba ce bayan la ilaha illallah ba a wajabta wani abun ba wani abu wanda ya fi sallah saboda haka wani mutum ya ce yana kudu ya je kudu arewa gabas arewa ta masu sallah ce kudu an je neman kuɗi ne mutum wata shida wata bakwai baya sallah ya zama arne kawai sarka dole ihta a kiyaye sallah akan lokacinta mutum ya tashi tsaye iyalansa sai ya musu wurjan a akan tsaye da sallah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka arziki dan me ba tara ba nahnu narzuqu mu za mu amma abin da ake ɗauka sallah sai wanda yake ya ƙetare shekara saba'in tukuna shi ake tsammanin zai fara yin sallah zai fara cika salloli saboda ka wanda yake ganin shi shekara sha takwas ne yana ganin ai yanzu daban yake a'a ya ci duniya shi da tsanki wannan abun haramun barin sallah lokacin ta huce haramun mala yace ya qada'u ma mafi zimma ya zama wajibi a biya abin da ke kan mutum yana ke na salloli sallolin da suka wuce shi kun lura sallolin da suka wuce shi wajibi ne ya biya to dan me zai biya sai wasu suka ce watakila yana da tsohon jahilci da cewar in ba shi da lafiya shi bai san mara lafiya yana sallah ba saboda haka da ya san dai dole sai a tsaye ake sallah bai san ana yin sallah a zaune ba bai san ana yin sallah a tsaye a jingina ba bai san ana yin sallah a zaune a jingina ba saboda haka yi zaman general ya zaman kaza gaba ɗaya bai ba salloli sai yanzu ya zo yake tambayar waya zai yi rama salloli kaga ne wannan abun haramun ne to duk wani wanda ake bin shi bashin sallah wajibi ne ya biya abin da yake a kan shi na bashin sallah wala ya shillu lahu tafriqu fiha bai halatta ga mutum ya wuce gona da yayi sakaci ba wala ya shillu lahu tafriq bai halatta yayi sakaci ba fiha wurin rama sallolin da suke a kan shi dan yin wannan sakacin shi ma kuma wani zunubi ne na daban kun gano nan da kyau dole ne ya rama sallolin sannan wurin rama sallolin kada yi sakaci in ya sakaci wani zunubi ne na daban saboda haka mala ya ce wa man salla kulla yawmin khamsata ayyam duk wanda yayi sallah a kowace rana yayi sallah kwana biyar fa laysa bi to wannan ba za a ce yayi sakaci wajen rama sallolin da ke kan shi kun gane magana ta ana bin salloli da yawa sai ya zamana a kullum zai yi sallar ranar kuma zai rama salloli biyar waɗanda suka wuce na kwanaki biyar da suka wuce Kuma bai ci magana zai yi sallar ranar salloli nau kenan biyar na ranar sannan kuma zai rama sallolin kwanaki biyar da suka wuce to duk wanda ya yi haka falaisa bi mufarriqin ba za a ce wannan ya yi sakaci ba to kamar ya za a yi ya rama sallolin kwana biyar a kwana ɗaya kuna jina sai suka ce idan yi sallar asubahin yau a da'an kenan ko ta yau kenan ya yi ta akan lokacinta idan yi sallar asubahin yau sai ya miƙe bayan ya gama sallar asubahin kenan sai ya miƙe ya kawo sallolin kwana biyar abin nan salloli biyar na kwana ɗaya ke na sallolin kwana ɗaya ma'ana in ya miƙe sai ya kawo asubahin jiya kuna jina in ya kammala asubahin jiya sai ya kawo azahar ɗin jiya in ya gama sai ya miƙe kawo la'asar ɗin jiya in ya miƙe sai ya kawo magariba jiya in ya miƙe sai ya kawo lishe jiya bayan gama sallar asubahin yau kaga bayan ya yi asubahi sai ya biyo ta da sallar kwana ɗaya kun ji wannan salon ramuwar ko in ya kammala wannan sai ya tashi tafi neman abincinsa idan lokacin azahar ya yi in ya kammala azahar ɗin yau sai ya miƙe ya kawo asubahin shekaran jiya sai ya kawo azahar ɗin shekaran jiya sai ya kawo la'asar ɗin shekaran jiya sai ya kawo magariba shekaran jiya sai ya kawo lishe shekaran jiya kwanan an samu kwanan nawa kenan sai ya tashi ya tafi neman abincinsa in la'asar ta yi la'asar ɗin yau sai ya miƙe kuma bayan la'asar kenan sai ya miƙe ya kawo asubahin shekaran jiya wancan kamar yadda muke yi lissafi in yi asubahi sai ya biyo da azar sai ya biyo da sai ya biyo da sai ya biyo da isha an gama wannan in yi magariba ta yau sai ya miƙe ya kawo asubahin waccan ya biyo da azahar ya biyo da la'asar ya biyo da magariba ya biyo da isha musa kwana nawa hudu in ya kammala ishar yau sai ya miƙe ya kawo asubahin waccan ya biyo da azahar ya biyo da la'asar ya biyo da magariba ya biyo da isha kaga yau a kullum ya yi sallar kwanaki nawa biyar to wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da zai bi don ya biya adadin salloli adadin shekaru da watanni na salloli da suka wuce a kan shi sai zama na a kullum zai sallar kwanaki da kenan da ta ranar da kuma biyar kwanaki biyar da suka wuce kuma ya zai rama kwanaki biyar shi ne wannan ɗaya daga cikin hanyoyi asali ma in yayi haka ba za a ce yayi sakaci ba don wannan magana da mai zuri ya faɗa ita ce magana wasu take ɗaya daga cikin maganganu masu sauƙi ke wasu ke ce ba shi wani lokaci ko lokaci neman abinci ba shi da shi zai ta sallah ne kawai ta yara musu ba shi bari suka wuce ba inna lillahi wa inna ilaihi to amma kaga wannan wajihin da malam ya faɗa har ya ce in mutum ya bi wannan falaisa bi mufarriqin ba za a ce yayi sakaci wurin rama salloli ba kuma na fatan kowa ya fahimci abin da hanyar da ake yi. iza ya ce wa man salla kulla ne, duk wanda yi sallah a kowace rana ɗaya hamsata ayyamin sallar kwanaki biyar da suka wuce falaisa bi ba za a ce wannan yayi suka ce wurin rama sallolin da ake mishi Allah ya tsare mu kuma ya zai rama in yi sallar asubahin yau sai ya kawo kwanaki abin nan salloli biyar din jiya in yi azahar din yau haka gobe goben yi sallar asubahi sai ya kawo daman ya lissafa kwanakin kwanakin da ake yin yau shekara uku ya zama har ne tintin mun gane ko yau shekara uku don zai iya tunawa tun lokaci kaza tun wani abu da ya faru to tun lokacin nan da yi kaza bai yi kaza bai yi kaza ba shi ya dauka kaza ne to wannan su ne hanyoyin da zai bi kaga shekara uku a wannan lissafin zai iya gano adadin kwanakin da zai in dai ya lizimci waɗannan ɗin zai iya gano adadin kwanakin da zai yi yana rama sallolinsa to kaga mai yake wannan ina batun shafa ido abin nan ina batun sallar walha a shi eh wannan kenan in yana da damar dorawa akan haka kofa bude take kuna ji na in yana da damar dorawa akan haka misali tsakanin asuba da Azahar ai akwai tazara sai ce to a wannan kuma zai yi ta kwana biyar malam waye da maka ce Allah ya tsare mu baki da wa qadhiha ala nahwi ma fatatu zai rama sallolin da suka wuce ne a yadda suka wuce mishi a halin yadda suka wuce mishi a haka zai rama su kamar ya in kanat hadariyatan qadaha hadariya in a lokacin da suka wuce shi sun wuce shi ne a halin yana zaman gida shine hadariya to qadaha hadariya sai ya rama su a lokacin yana abin nan a yadda suke yana zaman gida ko da ku yana halin tafiya saboda mai mana ya kawo haka saboda in kana zaman gida zaka cika ka ne hurhudu azhar da la'asar da isha zaka cika su ne hurhudu wa in kanat safariyatan in a lokacin da suka wuce mutum ne sun wuce shi ne yana halin tafiya qadaha safariyatan zai rama su a yadda suke halin tafiya sawa'un daidai wa daida ne shine alqada a lokacin da zai yi ramuwar yanzu fi habari yana halin tafiya ne au safarin ko yana halin abana fi habarin yana halin zaman gida ne au safarin ko yana halin tafiya ba bambanci kamar ya ba bambanci a yanzu nan da muke magana yana gira a zaune wani gina yana gira a zaune sallolin da suka wuce shi sun wuce shi ne a lokacin yana zaman gira ba yana halin matafi ba kaga kai tsaye zai rama su cikakku raka hurhudu ɗaya kenan a yanzu nan da ake magana sai ya manta tab ai tun da suka samu wani kuɗi suka fara hidimar zirga-zirga zuwa anata zuwa binuwa zuwa ina ne zuwa ina ne kwata-kwata da shi da sallah a uzubillah min shaitan kaga waɗannan sallolin da ya yi su lokacin suka wuce shi lokacin yana yana halin tafiya ku lura ba wai lokacin da a waɗannan kwanakin ba waɗanda suka wuce shi yana halin tafiya kaga a biyu zai yi su in ya tashi rama su yanzu yana halin zaman gida a a biyu zai yi su ba wai dan yanzu yana halin zaman gida zai ci kasu su zama hurhudu ba a'a abin lura ba wai lokacin da ake ramuwar ba a'a lokacin da su karan kan sallolin suka wuce fi sa mana yace fi abin nan sawa'un kana hinal qada fi fi hadarin aw safarin suna halin tafiya ne ko suna halin zaman gida in lokacin da suka wuce abin da ma yake so ya faɗa a yanzu nan da zaka rama sallolin kana halin tafiya ne eh kana halin tafiya kuna gina yana halin tafiya ba amina yake ba a tafiya ta kama shi zuwa kaduna yanzu haka mai yana ɗakin da aka ajiye shi aka sauke shi to amma sallolin da suka wuce shi sun wuce shi ne lokacin yana zaune a garinsu ya zai rama su hurhudu ko biyu hurhudu zai rama su tunda abin lura shi ne lokacin da suka wuce ba lokacin da da za a rama su ba ba lokacin ramuwar ake lura da shi ba lokacin da suka wuce shi ake lura da su in sun wuce lokacin yana mutum yana zaman gida to a yanzu ko yana zaman gida ko yana halin tafiya zai rama su ne cikakku in sun wuce shi yana halin tafiya to a yanzu yana zaman gida ne ko yana halin tafiya ne zai rama su abin da safariya raka a biyu a daidai nan nake cewa kamar abin da muka faɗa jiya a darasin da ya gabata ya halatta ga mara lafiya idan ya ga jikin ya yi tsanani in ya samu rarar lokaci ya janyo sallar gaba ta dawo baya misali idan rashin lafiyar nashi ya yi tsanani yakan samu wani lokaci ya tashi wani lokaci ya abin nan rashin lafiyar da ba wai ciwon kai ko bashi. a'a rashin lafiyar ta ta jijjiga shi ya halatta karfe ɗaya ɗaya da kwata ne in yi a zahar ɗin shi a hudu sai ya miƙe kawo la'asar ɗin shi raka hudu kuna ji wannan da kyau kaga wannan mara lafiya an bashi wannan damar ku lura an bashi damar ne ba wai wannan dama aka bashi na yayi su ba wai ya jingina su ya ta lissafa su sai ya gama zaman general kwana hamsin kwana sittin ya zo gida yana ta batun ramuwa ba yanzu ana kokarin a toshe hanyoyin da za su haifar da bashin salloli akan mutum kuna jina da kyau ko idan za a mai operation ne to anan za mu duba mu gani shin akwai damar da za a jinkirta har lokacin sallah yayi kun gani ai wani lokacin za a ga an ba mutum kwana uku kwana hudu ma kafin ya fara kafa a ce za a yi aiki akan yi wani ko ba yi ana yi to idan ya zama na za a ba mutum kwana uku kwana hudu sai ya zama ne yanzu sha biyu da rabi ne ko sha biyu ai kaga akwai damar da likita shi ya san wannan in dai akwai damar da za a ƙara mai lokaci har lokacin sallah ya shiga to ka ƙara mai lokacin sal ba tare da wai jikin ya jikata ba muke magana in ya zama akwai damar ƙari sai a ƙara mai in lokacin sallah azhar ya shiga sai azhar ya yi la'asar ko kuma a ƙara mai in lokacin magariba ya shiga sai ya yi magariba ya yi isha shi kenan sai a shiga ɗakin tiyata Allah ya fito da shi lafiya mun gane wannan da kyau ko ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin na. to amma idan lokacin ba zai ba zai jiki ya yi tsanani karfe tara ne na safe karfe goma ne ko babu wani lokaci kawai za a ci gaba da aiki idan Allah ta'ala ya fito da shi lafiya sai ya rama waɗannan sallolin mun gama ɓangaren wa rashin lafiya ɓangaren matafi mu sani bambanta su kaga mara lafiya zai cika su ne ba ba wai zai yi sadaka a bibi ba ne muddin ba a garin su yake yanzu daga nan mai na ɗauki mutum an kai shi asibitin Zariya ƙwararru na Zariya ko na sokoto aika kaga kuma ya zama matafi ko na wannan babin shi daban to yanzu wannan matafi ne shi ma matafi shari'a ta ba da hanyoyi da za a fi don a magance sayin sallah bayan lokacin ta ya wuce kuna jina da kyau kamar yaya idan lokacin sallah ya yi lokacin da za ku yi tafiya lokacin sallah ya yi abinda muke nufi da lokacin sallah ya yi lokacin sallah ya yi shar'an ba lokacin da ku kuka sa ma kanku ba wasu sa karfe ɗaya wasu sa karfe biyu shi ba karfe biyu nan ba ta yi ba yana ganin kamar ba sallah yi ba saboda haka ma in yi sallah karfe ɗaya sai daga baya ji cewar ai ba karfe ɗaya in karfe biyu ta yi kuma sai daga sai ya sake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai aljahilci cuta ne to idan lokacin sallah yayi kamar yanzu a nan garin mina lokacin sallah yana shiga a zahar kenan yana shiga tun wajen karfe goma sha biyu da arba'in da biyar haka ɗaya saura kwata kenan ko to yanzu tafiya ta kama ku za ku tafi Legas, za ku tafi Kano, za ku tafi Abuja, za ku tafi Kaduna, za ku tafi Maiduguri, za ku tafi Plateau, za ku tafi Benue. Karfe ɗaya me za ka yi yanzu a nan garin mina sai ka tashi kai sallah a zahar ɗinka a raka a hudu kuna ji nan sai ka miƙe ka kawo la'asar raka a hudu kuna ji nan shi kenan sai ku hau mota ku tafi wani shi a kira jam'u ta akhir sai ku hau mota ku tafi sawawan mota ku ce sawawan mota kasuwa ce sawawan kaga yanzu kenan babu magana dambe da direba ya ce muku ku ce a tsaya ya sallah ya ce sai an je gidan mai dan shi direba yana ganin dole sai dai ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya ku ku tafi ku yi sallah shi kuma ya hau kan layin mai amma idan ku tsaya ya tsaya ku yi sallah shi yana ganin cin lokaci ne wannan ba ko musulmi ne muke magana eh wallahi za mu taso tun daga jini duk sallar kula za ta kama mara lokaci mu yi da ne man da kawai mishi amma da yau sai zai su zo yan an fata kai ka je kai sallah ya mutu Allah ya sauke wallahi malamai sai abin an rikita sai an ji da nisa me nake nufi da sai an jirgi da limamai a masallatansu malamai a islamiyyansu, masu magidanta a gidajensu kuna jego sai an dinga maimaita batun sallah dinnan kai sallah kai kaza kai kaza a tashi yi sallah kai wani wani ban kai jin ido fa ka ne ba su faka ka ba su dauki buta su aji fi tajira wallahi tallahi sai ka tai wallahi sai kai wurin ja sai ke zama kana zaune da arna kuna jira ko to kun ga anan ba a fara tafiyar ba lokacin sallah yayi sabili da haka in ka fahimci wannan karatun ko da yanzu ka ɗauki motar ka kun je garejin kwanta gora kun je garejin silaja? kun je ina ne kun je ina ne kana jefa jakarta a mota kuma gaba dama abu na ɗaya biyu shine ka ba su kuɗi ka san kuɗi a wurin su kamar rai ba wani abu da za ta sai ka ba su kuɗi shike na sai ku shiga akwai masallaci a gareji sai ka shiga gareji masallaci ka kawo sallah a azhar ɗinka raka a hudu ka miƙe ka kawo la'asa raka a hudu ana fata mun fahimci wannan da kyau in direban ya fahimci sunna kenan sai ce to direba ko sai ce to kun ga fasinjoji dama tun ne yanzu lokacin sallar azhar yayi abin da ke kanmu shine ne azhar da al'asar baki daya ina fatan kowa yayi eh ga direba ga sunna kenan kun ga wannan ka ga yanzu in in direba ya taka totir to ba magana kenan sai sai magariba amma idan lokacin sallar na mun gama na azhar da la'asar kenan ko sunan wannan jami'i jam'u ta akhir a jam'u ta qadim ta qadim kun kaddamo da la'asar kun hada ta da azhar idan lokacin tafiyar ku ne lokacin tafiyar ku yanzu ne karfe bakwai da minti goma ko karfe bakwai da kwata na dare ma'ana bayan sallar magariba kenan ana kiran magariba motocin ku za su tashi dan sun saba tafiyar dare kuna ji na to da zaran ka isa gareji sai ke sallan ba raka nawa sai ka miƙe ka kawo lisha raka nawa hudu sai ku shiga mota shi kenan. Allah ya sauke mu lafiya haka yanzu kenan kaga ka'idar musulunci na sha maimaitawa gwargwadon fahimta ka ga musulunci gwargwadon yadda yake da sauki ka gane wannan sosai wannan shi ma jamu takaddimi ka janyo isha ka haɗa ta da magariba kuma kar ku manta yanzu ba a cikin gari kake shi yasa na ce cikawa za ka yi kuna ji ko to amma yanzu lokacin tafiya lokacin sallah azhar bai ba lokacin sallah magariba bai ba kamar ya karfe goma sha biyu za ku tashi ko karfe goma sha ɗaya aka tashi kun ga yanzu lokacin azhar bai ba balle ka haɗa azhar da al'asar ko kuma a'a yanzu karfe shida za ku tashi lokacin magariba bai yi ba balle ka hada da isha to a irin wannan idan lokacin sallah azhar bai yi ba kuka tafi ba wai da azhar kuna da dama da azhar ta yi sai ku tsaya ku yi in ma kuka ƙara zuwa karfe uku kuna jina ko zuwa karfe hudu ku da kuke cikin motar zuwa lokacin la'asar kenan sai ku sai a tsaya in aka tsaya sai a kawo azhar a biyu a kawo la'asar raka'a biyu suna wannan jam'u ta akhir kun jinkirtar da azhar kun kai ta can kun hada ta da la'asar hakan nan idan lokacin tafiyar ya zama na lokacin magariba biyu ba sai ku tafi can cikin dare karfe goma ne karfe goma sha ɗaya ne karfe goma sha biyu ne aka tsaya sai a tsaya sai ku magariba raka hudu uku sai ku kawo lisha raka kuna jina da kyau Nam. to kaga yanzu a irin wannan mawuyaci mawuyaci a ce an yi tafiyar da wai ba a tsaya ba misali kun taso tun karfe goma kun tashi tun karfe goma tun karfe goma na safe daga nan garin mina wace tafiya ce za ku yi ta a ce ba za a tsaya ba har karfe uku na rana eh kun shiru wata tafiya ce za a ce ba za a tsaya ba har karfe hudu kaga karfe goma kaga sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu awa biyar kuna jina in a cikin mota ne ko dai motar ta bukaci a ƙara mata mai ko ba gaike ba ko a bukaci a'a kasan da ruwan ciki ake jan na rijiya a ce direba za mu ci abinci kaza mutum ya fi kula da abinci akan kula da sallah kuna jina da kyau ko sai ya zamana lokacin da aka bayar na aje a yi sallah ba zai ishe ka ka yi sallah ka ci abinci ba ma'ana an tsaya shi direba ya faka mota shi akan layi zai sha mai ya ce da fasinjoji a je a ci abinci kuna jina sai ya zamana yanzu lokacin da aka bayar na cin abinci ba zai ishe ka ci abinci ka yi sallah ba yanzu ya za a yi sai ka yi sallah in ki sallah ba zai ka ci abinci ka sa a leda ba sai ka ci a cikin mota a shi kenan ba to kun ga a irin wannan tafiyar ba biye da za a yi fada tsakanin fasinjoji da direbobi shi fasinja ya fi so lokacin azahar in yayi a tsaya a azahar sai a tashi a tafi in lokacin la'asar yayi a tsaya a yi sai a ci gaba da tafiya in lokacin magariba yayi a tsaya a yi in lokacin isha wani kai ne ana haka addini shi kuma nan wai tsabagin kula da sallah Allah ta'ala ya sauke to Allah ba ta mun gane wannan jumlolin da ake to in mutum ya lizarci waɗannan su jumloli da izinin Allah maɗaukin sarki mawuyaci sallah ta wuce mishi na eh. eh. shi kenan mana idan lokacin sallah ya yi ko ban gane kake nufin duk lokacin sallah ba mana zai tsaya a zahar zai tsaya al'asar kenan a'a ai ya fahimci wannan ba shi bane za ta tsaya a Azar. ba wai direba ba ko mota kanka ce karewa direba kenan ko kaga mota kan mota ku ce ku uku ku hudu kun shirya kun tafi dauran auren abokin ku ko kun tafi kai shi makaranta da sauransu kaga karshen da sai kenan mota ku ce haka za ku yi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ni abun hawan sa ne haka yake yi sai a baka a saurara a sarara maka danka ka tashi kai Allah ta'ala ya mana gamzakatar Allah ta'ala ya rike mana ibadunmu wa alaikum salam eh eh kamar ya eh kamar ya san abu ga hatsari eh yau a ta ai kaga shi matafi ne har ya rasu yana magana za a za a ce yana da kare oban azhar ba za a ce haka tun da shari'a ce ta ba shi wannan damar barakallahu fik tambayar ka tana da kima sosai da sosai haka muke bukata yau na nuna cewa ana kula da sallah kenan Allah ta alai mana gama da katar na'am so kun ga ga yadda za a ga yadda za a kauce mu hada salloli in dai zake tafiya ka san yanzu lokacin sallah yayi kulura. lura ka san yanzu lokacin sallah ya yi. kawai za ka tashi ka kawo a zahar ɗinka raka hudu ka miƙe ka kawo la'asa raka hudu shi yana kama hanya ka shiga mota kawai ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu idan kuna hango gari ne fa kun dawo kenan kuna hango gari ya za ku yi kamar ya kuna hango gari kun zo faya ku ba kun fara hango mina ba eh sai kuka tsaya a fai ku za ku yi sallah kun dawo daga Abuja ko daga daga dai tafiyar ku ko daga Maka sai kuka tsaya a fai ku za ku yi sallah raka nawa za ku yi bibi zan ku shigo gari ba yawwa hangen gari ku ga shigo gari ba mana ce na eh, eh kaga lokacin sallah ba eh eh ai ka lura in an tashi sha biyu har zuwa magariba ko ba a tsaya don sallah ba za a tsaya don a zuba mai ko a zuba wa mota mai ko a zuba ma direba mai eh. ka fahimci wannan da kyau ko za a ko da a tsaya don a zuba ma mota mai ko kuma direba don ya ƙara mai Ko shi ya ci abinci kenan haka za a gane yi za a ga tafa zuwa ci ina za mu ci abinci ne ci a koren cin abinci kisa jumlar da na faɗa zaka da ana ba abinci muhimmanci sai muka ba da abin nan ko dai a ce an ba da minti goma goma ko an ba da minti sha biyar biyar sai ka je ke sallar kafin ke ka haɗa sallolinka abincin ka sai ka sa shi a cikin leda ana shiga cikin mota sai ka gana shi ba zai yi sallah ba ka ce kai alhamdulillah ka yi sallah ka yanzu abincin ka kake ci a shi kenan ba wa tartibu bainal hadirataini wa bainal yasir al fawaid ma al hadirati wajibu ma al fikr mana ce wa tartibu bainal hadratain jerantawa tsakanin sallolin da lokacin su yayi ku lura a jumlar da na magana da muke da su ba a yi magana hada asuba da wata sallah ba eh ita ita kadai take wa tartibu bainal hadratain hada salloli guda biyu da lokacin su yayi kuna jina shine al hadratain wannan lokacin su yayi su su biyu a hada su haɗa su ɗaya kenan wa baina yasiril fawaiti da kuma sallolin da suke kaɗan da suka wuce a haɗa su ma alhabirati da wacce lokacin ta ya zo yanzu wajibun ma'al zikiri wannan hukuncinsa wajibi ne a lokacin da ka kira fassara ta fito sosai ko dai a sake maimaita wa tartibu jerantawa kuna jina jerantawa bainal hadiratayn tsakanin salloli guda biyu misali mutum ne yanzu ya farka ya farka karfe tara na dare tun da ya sallar la'asar ya kwanta bacci bai tuna ba sai karfe tara na dare salloli nawa yake kan shi wace da wace to jeranta su wajibi ne tunda jeranta su wajibi ne ya zai yi yawwa zai fara yin magariba sai ya kawo isha in ya fara yin isha ya kawo magariba fa bai yi ba sai ya saki wani jina ko isa ya ce wa tartibu bainal ne jerantawa tsakanin sallolin da lokacin su yayi guda biyu ya ba da wannan hukuncin sai ya ce wa baina yasirul fawa'iki hakan nan kuma jerantawa tsakanin sallolin da suke kaɗan shine al-yasir kaɗan alfawaiti da suka wuce ma'al hadirati tare da waccan lokacin ta yayi shi ma jeranta tsakanin su wajibun wajibi ne kamar ya tunda magana da yi ɗazu cewar da aka shigar da shi da za a shigar da shi tiyata an shigar da shi ne sha ɗaya rana kun ga lokacin sallah bai yi ba yanzu nan ya farko ya samu kan shi karfe tara na dare salloli ne a kan shi Azahar, la'asar magariba lisha salloli hudu ne a kan shi kun gane ko sai ce abin nan wa bayyana yasirul fawaiti da tsakanin kaɗan da suka wuce ma'al hadirati da wacce lokacin ya zo yanzu yanzu a wannan lokacin muna wani lokaci isha kenan bayan shi akwai azhar akwai la'asar akwai magariba sannan kuma ga isha an hada nawa hudu ya ce jeran tasu wajibi ne kenan sai ya fara yin azhar sai ya mike kawo sai ya kawo sai ya kawo isha ya ce wajibin ma'az wajibi ne a lokacin da ka tuna kenan a wannan jumla wa tartibu abubuwa guda biyu ya fara na farko bainal hadratain salloli guda biyu da lokacin su yi ɗaya kenan sannan na biyu sallolin da suka ɗara biyu amma ba su da yawa suka haɗu da wacce lokacin ta yi shi ma haɗa hukuncin waɗannan jerantawan wajibi ne sai zai yi magana akan yasir ɗin nan wai me yake nufi da ya ce yasirul fawaiti kaɗan da suka wuce eh kima ka so ka tambaya ya ce waliyasiru abin da yake nufi da kaɗan ɗin nan waliyasiru arba'u salawatin fa'adina. arba'u salawatin ba arba'un ba an ku lura yana talmini ko arba'u ba arba'un ba sai a gyara arba'u salawatin sai ka kashe tanwini ɗaya. sai ka mai da shi rufu a kare don mudaf ne da mudaf ilayhi وليسير أربع صلوات فأدنى ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها معلا قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخصوف والاستسقاء wa yajuzu liman alaihim alqaba'u an yusallu jama'atan idza stawat salatu Allah ya ji kamar ahlali Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta mala yace wal yasiru abinda muke nufi da sallolin da suke kaɗan da dole ne a jeran tosu kafin a yi wacce lokacin ta yake ciki. Kuna jina? Ya ce wali yasiru abin da ake nufi da yasir kaɗan ɗin nan arba'u salawati su ne salloli huɗu. fa'adina zuwa ƙasa da hudu salloli hudu abin da yi ƙasa su ake nufi da yasir sai ba za ka yi cewa man kanat alayhi arba'u salawati duk wanda ya zama na ana bin shi bashin salloli hudu fa aƙalla da ku ko abin da yake ƙasa da hudu kamar nau kamar uku kamar biyu kamar ɗaya sallaha zai sallaci waɗannan da ake bin shi qabala hadirati kafin yi wacce lokacin ta yazo walau kharaja waqtuha ko da wacce izo ɗin wacce take yanzu lokacin ta zai kuna jina da kyau na'am mutum ne bai yi azhar kamar yadda muka faɗa da bai samu ya yi azhar ba bai yi la'asar ba lokacin da aka shigar da shi ɗakin tiyata ko lokacin da take abin nan eh, aka shigar da ita lokacin ɗakin tiyata da sauransu dai yana lokacin sallah bai ba da aka shigar da ita lokacin da yanzu hankali ya dawo mata aka kammala ta samu sauki a yanzu haka karfe biyar da kwata na asuba abin nan ba karfe biyar da kwata ba karfe shida Ƙarfe shida da minti talatin ƙarfe shida da rabi ah bayan an yi sallah asuba kuna ji ko kaga yanzu abin nan ƙarfe shida daidai Ƙarfe shida daidai muna lokacin asuba amma lokacin ya fara zama daruri kuna ji na ƙarfe shida daidai lokaci ne na sallah asuba yanzu muna da azhar a baya bai yi ba la'asar bai yi ba no kenan biyu magariba bai yi ba nau kenan uku lisha bai yi ba nau kenan yanzu muna da salloli hudu da bai yi ba sannan ga alhazira wacce lokacin da ake ciki ita ce asuba sai malam ya ce zai jero waɗannan hudun ne ko za ta jero waɗannan hudun ne kafin wannan kenan sai ta yi azhar sai ta yi la'asar sai ta yi sai ta yi isha sai ta zo ta yi sallar asubahin yanzu walau kharaj waqtuha ko da lokacin sallar asubahin zai fita sai ta jiro waɗannan hudun sannan sai ta hada da asubahin ana ba ta mun fahimci wannan da kyau to an kuma biyar ne fa a ba haka bane idan ba ta yi asubahin jiya ba ba ce a zahar ba nau kenan bai yi la'asar ba nau kenan bai magariba ba hudu bai isha ba biyar yanzu kuma ga asubahin yau lokacin da zai fita sai ya fara yin asubahin yau sai ya fara yin sallah alhadira ka lura da abin da ya ce wal yasiru arba'u salawati fa ajna yanzu sun kai biyar to din sun kai biyar sai ya fara wannan wata lokacin ta su in ya sallace ta shi kenan sai ya miƙe sai ya ƙara waɗancan biyar da ke kan shi eh sai faro daga asubahi har zuwa sallar isha tunda ya zama sama da kuɗi. kenan ya wuce sallar kwana ɗaya waya juzul qada'u fi kulli waqtin ya halatta a ramuwar sallah a kowane lokaci kenan wannan za ka ga ashe magana da wasu suke cewa wai in ana bin mutum a zahar ba zai yi ta yanzu nan ba wai sai a zahar kan gobe ta dawo ko ba taba jin wannan ba eh ana jin wannan wai mutum sallah ta wuce shi ba zai rama wannan sallah ba sai lokacin yar uwarta ya dawo na gobe zambun ala zamb zunubi kan zunubi kenan ana bin mutum la'asar gashi kuma yanzu karfe takwas na dare ya wuce wai ba zai rama la'asar da ake mishi ba a'a sai ya jira la'asar ɗin gobe ta yi eh mun ga bai yi ba kenan ahalabi kenan dariya mata ta sallah saboda kai ce wai juzul qada'u fi kulli waqti ya halatta a ramuwar sallah a kowane lokaci ina fata mun bani da ya ce a kowane lokaci kenan ya halatta a yi bayan abu kenan ya halatta a yi bayan asuba eh ya halatta don ba salloli ne na fila ba na fila aka hana waɗannan ba na fila ba ne wajibi ne wala ya tanafalu man alaihi alqada wanda ake bin shi bashi yana kyauta wala ya tanafalu man alaihi alqada wanda ake bin shi ba su suka na sallah baya sallar fara da yi wannan filan, ai kware cike gurbinta da wasu salloli da ake wasa wannan kuma ka ɗauke shi am kuna jina za ya ga mace ko namiji ana binta ko ana bin shi azumin ramadana sai zai ce malam ya halatta wanda ake ya halatta mutum ya siti shawar kafin ya rama ana wani tambayar ko bayi. yi ɗaya sai ka ji mutum ya ce malam mutum ne ake bin shi ramadana ga ya halatta ya azumin abin nan arafa ya halatta ya azumin ranar arafa ka ga shawwal ya wuce nau kenan zurƙada ya huce yanzu mun samu kwana takwas a watan zulhijja da sun wuce muna da kwana nau kenan shawwal ashirin da takwas tunda ba a yi ranar sallah ba azumi muna da 28 in ka dauke a nusa ko ka ce muna da 29 in ka cika shi zulqada wata guda cir ga ga watan zulhajji ya kama yayi kwana takwas gobe tara wai yake tambayar ya halatta ko take tambayar ya halatta ta yi azumin ranar arafa wai fa bata rama ramadana ba ka ji an zo an huce ya halatta wanda ake bin shi bashi bashin ramadana ya yi azumin tasuwa da ashura ana wani tambaye ko bai kaji fa duk falalar da kaji ko kika ji na falalar azumin watan abin nan azumin siti shawwal duk falalar azumin ranar arafa da duk falalar azumin ranar ashura da tasuwa duk falalar su in a tara su na shekara na rayuwarki ko na rayuwarka gaba daya bai kai ramadan ne ba bai kai ramadan ba to ɗaya ne daga cikin hanyoyin da shi dan yake bi ya sangartar da mutum ya tsora shi akan nafilfili don ya gofar eh to ai to dai mu koma kan hadisin hadisin ai man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal wanda ya azumi watan ramadan sai ya goye da sittan shawwal yanzu nawa kai ya sa biyar kaga ya ashirin da biyar kenan har yanzu bai azumi watan ramadan ba dan sai ya cika biyar din ne sannan ya azumi wata ramadana kallauta har yanzu zai azumi bai gammala ramadana ba ya zo yana ta tambaya daya dalili na biyu hadisi abu hurera da yake man adali waliyan fa kada azan tu bil haq وما تقرب إلي عبدي habba ilayya min maftaratu افترضته عليه bawa na bai taba kusanci zuwa gare ni ba da abin da na fi so kamar abin da na wajafta mishi kamar abin da na wajafta mishi duk yadda kake gani ba wani abin da yake fannin farilla daraja je da ga darajar tasu'a abin nan abin nan tasu'a da ashura da arfa da sitti shawal duk ba su kai ramadan ɗaya ba sai ga mutum ya ajiye ramadan ya abin sai ga jihohi suna cewa kuma to ai na rasha radiyallahu anha ta kasance ba ta rama azumi azumin da ke kanta sai a watan sha'aban ka ƙara shi hadisin mana ta ce saboda matsayin manzan Allah da ke a wurinta ba ta wannan ne saboda ba ta buƙatar wani sakon ɗaya ya gifta na nan sallam ya neme ta ta ci tana azumi kun lura da kyau kisa imamun nawawi ya ce ko wannan ya fi komai a kai ko yi wa maza Allah hidima ai ka san ya fi na ya yi to irin waɗannan abubuwan ya kamata a dinga fahimta abubuwa da sai ga mutum ana bin shi ramadana ya ajiye ya zo yana tana filfili isa mala ya ce wala ta nafalu man alaihi alqada wanda ake bashi bashi abin nan bashin salloli baya na fulfuli sai yi maka bayani wala ya sallu duha baya salla walaha to yanzu wanda ake na fila ya zai ci zai raka hudu kafin la'asar kafin azhar raka hudu bayan azhar yayi azhar din jiya mana da azhar din da la'asar din jiya yayi raka nawa kenan tabbas ma'ana maimakon yayi hudu kafin azhar hudu bayan azhar ba takwas kenan ba sai hudu kafin Azahar din da yi sai su zama na na jiya hudu bayan Azahar din da yi sai su zama na la'asar din jiya ko ba kake ba ya zo ya nafila kafin la'asar ba sai ya magarbar ya yi raka uku bai zama magarbar jiya sai ce baya nafila wala yusalli duha baya sallar Walha, no kenan wala qiyam ramadan baya qiyam ramadan baya tarawih wannan tarawin da zai yi raka'a goma ko raka'a goma sha biyu raka'a goma sallar kwana nawa kenan ai ka ga wannan lokacin da zai dauka ba ba ba yi sallar kwana guda ba ko kwana biyu maimakon ya dawo cikin dare izo yi tahajjudi ba ya yi bashin da ake biyan ba ake bin shi ba wala ya juzu lahu baya halatta yi wani abu na abin da ya shafi lafala illa shafa'u sai dai shafa'i kana jina wal witru da witiri, wal fajru da rakatai al fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha kenan rakatai al fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha raka mutum yayi kokari ya same ta kafin liman idan lokacin ta yau idan kana zuwa masallaci sai lokacin sai aka yi rakatai sai ka samu ana sallah idan aka idar da sallah ka koma gida ka je ka yi ya fi ka tashi a cikin masallaci ka ce za ka yi in ka tashi a cikin masallaci kana yi sai yanzu ka mayar da kanka wurin zato sai ne cika kaga shi kuma wannan an yi da sallah ya tashi yana nafila bai san ba a nafila bayan bayan asuba ba wai dan yi wannan kai da ka kake in kuma wanda ya san cewa tel fajr kake yi sai ce kaga wanda shi kuma baya a makare yake zuwa kullum sai ce kullum a makare yake zuwa kaga yanzu sai ka koma gida in ka koma gida sai ka je ka tsayar fajaranka babu wanda zai ce maka ka yi a ciki ko ka ba da kanka ka ce ka abin nan ina ba mun gano wannan wal idan ya samu ya sallar idi guda biyu shi sa ya ce idan dan su ne a musulunci kullum da kyau shi sa ya ce wal idan ya kawo alfu tasniya dan su ne idul fitri da idul adha su ne a musulunci waɗanda ba su ba babu su a musulunci tun daga ahalari zariya mata ta sallah ko kuna da su idi kuma wal khusuf da sallar kisfewar rana ko sallar kisfewar wata duk ya samu yi. wanda ake bin shi bashin salloli wal istisqa ya samu yayi sallar roƙon ruwa ya halatta yayi sallar roƙon ruwa ku lura sallah ake idan aka yi fari fari da fari sallah aka ce a ji a yi wa ɗauko ƙur'ani ko a ɗauko da la'ilu a dinga karantawa wani wurin su ɗauko da la'ilu wani lokaci wani wurin a ta karanta ishiriniya sallan abin da aka ce salatu lissuqa sallar roƙon ruwa ake yi a fita ya sallar roƙon ruwa sai a ajiye dai kuma zuwa ce a sauke qur'ani kafa abin nan sauka za su ga abin da shari'a ta yanke muku ta tsara muku shi za ku yi kawai shi ne zaman lafiya Allah kuwa yaje wasu kiran kuma suke yi in an tashi kiɗan sai maza su sa kayan mata mata su sa kayan maza ana fita ana shirka ana ya halluru ka ba su ruwa su sha halluru dan sai ce ruwa mai riga ruwa mai ruwa ana shirka ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yajuzu liman alaihim alqada ya halaka ga waɗanda ake bin su salloli an yi sallu jama'atan su yi ta cikin jirgi makararru kenan wani lura da ke ko ya halatta su yi su cikin jirgi suna tafiya ne larura da irin wani ta kama su da ake idan su tawar su idan salar su zama daidai kamar idan salar su zama daidai idan azhar azhar ce magariba magariba la'asar la'asar to idan wani ana bashi asar wani ana bashi la'asar ba to idan wani ana bashi azhar din litinin kuma wani ana bashi azhar din talata ba ومن ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شيء الله تعالى تكم يا خضري الله يرحم شيشي يجي ومن تقوانت نسي يمنت عدد ما عليه من القضاء عدد أبن أكي بيش نباشر سلوه رجا يا منت ما تكون مجي صلى تو زي دين صلى لي عددا زوا ولا عددي لا يبقى معه شك adadin da babu wani shakku kuma da zai saura da shi zai ji cewar zuwa yanzu kan wa adadin sallolin da ake bi na na biyar su hamma ne dole don da biya da ake bai shi ne ya san cewar ko dai wata uku ko wata shida kuna jina ko ana bin shi wata uku ko wata hudu ya sha'afa ko wata uku ko wata hudu yanzu yi wata biyar ba kaga ya shanya wannan duka ana bin shekara ɗaya ko shekara biyu to ya zai yi lokacin yana saurayin shi su ne gidan fim su ne rawa su ne ina ne duk inda za a yi rawa na suke zuwa duk inda ake zuwa kallon fim su ne ko su suke tare da dare yanzu ne alhamdulillah yana tare da dare a wannan lafiya <laughs> ba abin da ba to sai a wancan lokuta salloli da sun wuce mai sai yanzu da yaji ana karatu alhamdulillah Allah ta'ala ya sanya alkhairi a zuciyar sai ya tuna fa shi bai akwai lokacin da ya zauna arni ba inda ya mutu lokacin fa wallahi da bai sanya al'amura za su kasance ba da yi lissafi sai ya ga cewa ko ni da bai iya lissafa adadin kwanakin ba to lalle ilalla da ya san shekara guda ne da wata ɗaya ko wata biyu in yi shekara guda da wata uku ba kaga sai ya zo ya kasafta su a yaya zai yi su shin a kullum zai yi sallar kwana biyar ne ko a kullum zai yi sallar kwana goma kuna jina ko sai ya dinga yi Allah ta'ala ya fi mana baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan kulawa akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare rayukan mu ya tsare mana imani wannan bawan Allah Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu alkhairi ina ganin sai mu tsaya nan. wanda muka yi na daidai Allah ta'ala shi riƙon lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala shi ya fi mana mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk